daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai shi ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadaƙallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita dubu da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahi rahman rahim ma sauraro kun kamo radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta daga nan birnin tehran mushtaba adamu tare da ku a cikin wannan foto wace ita ce zango na uku kuma na karshe a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da ya dala a cikin shirin na sun kunshi labaran duniya sai kuma shirin nan na ko kun san muna ɗauke da shirin duniyar mu a yau sannan mu karkare da muryoyin masu sauraro da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa don mu jin waɗannan abubuwan ɗaya bayan ɗaya. Labaran duniya da farko ga kanunsu. Shugaban ƙasa idan ya ce ƙasashen musulmi za su iya sake gina yankin Gaza. za kuma ku ji cewa san injuma da ya samarwa da ƙasar namibia 'yan da suna ɗan shekaru 95 ƙungiyar ƙasashen musulmi ta yi allah da dafocin shugaban ƙasa amurka kan gaza to yanzu sai a gyara zama domin ajiye cikakkun labarun shugaban ƙasar iran masu pezeshkian ya ce ƙasashen musulmi za su iya sake gina hankin gaza shugaban ƙasar ta iran masu pezeshkian ya yi kira da a kafa ƙawancen duniya na dukkanin ƙasashen musulmi su kasance a ciki domin taimakawa mutanen gaza da sake gina yankin tare da cewa ƙasashen musulmi kadai za su iya sake gina yankin na gaza tare da dawo da rayuwa a cikinsa a ganawa da ya yi da mambobin majalisar jagoranci ta kungiyar hamas a nan tehran ya yi jinjina ga shahidan ƙawancen gwagwarmaya ya kuma yi murna akan nasarar da 'yan gwagwarmaya suka samu akan 'yan sahayoniya shugaban ƙasar ta iran ya ƙara da cewa nasarorin da mutanen na gaza suka samu sun hana makiya 'yan sahiyoniya cimma nasu manufofin da suka shata duk da cewa adadin shahidan da aka samu suna da yawa hakanan kuma ya ce abin da ya faru ya cancanci jinjina sannan kuma da ta dukkanin mayaka da dukkanin mutanen gaza murnar samun wani nasara a nasu gefen 'yan majalisar jagoranci na ƙungiyar ta sun gode wa jamhuriyar musulunci ta iran da dukkanin 'yan gwagwarmaya da kuma ta su murnar samun nasara da aka yi shugaban kasar namibia da ke kan gadon mulki ya sanar da cewa sam injomo da ya samarwa kasar yanci ya rasu na ɗan shekaru 95 shugaba mai ci na ƙasar ta namibia ngolo mbumba shine ya sanar a yau lahadi cewa jagoran samun yancin kasar san injomo ya rasu a jiya asabar da dare bayan da aka kwantar da shi a wani asibiti a babban birnin ƙasar windhoek sanarwar ta shugaban kasar ta namibia mai ci a yanzu ya fitar da ita ne inda ya bayyana Njomo da cewa mutuwarsa ta daidai da faɗuwar wani ginshiki a ƙasar ta Namibia. Sai Njomo dai ya jagoranci faɗan sama wa ƙasar ta Namibia 'yanci daga mulkin wariyar launin fata na Afirka ta kudu a shekara ta 1990 sannan kuma ya jagoranci ƙasar na tsawon shekaru goma sha biyar. a lokacin da yake a raye al'umma ƙasar ta namibia dai suna girmama shi matuƙa a matsayin wanda ya jagoranci faɗin samun yanci sannan kuma ya ɗora ƙasar kan turbar demokuraɗiyya a yan gwagwarmayarsa ta neman yanci injoma ya yi shekaru talatin yana gudun hijira ƙasar da ya ta sami yanci ne daga mulkin mallaka na tsarin wariya na afirka ta kudu a shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari tara tamanin tara, bayan da a baya ƙasar ta kasance a ƙarƙashin mulkin mallakar jamusawa majalisar dokokin ƙasar ta zaɓi injoma a matsayin shugaban ƙasa a shekara ta 1990 injoma ya kasance a sahu na ɗaya da sauran jagororin da suka yi fafutukar samun yanci a nahiyar afirka musamman ma dai a yankin kudancinta da suka hada da nelson mandela na afirka ta kudu da robert mugambi na zimbabwe da kenneth kawunda na zambia julius inyerere na tanzania da samora machel na kasar mozambique masar ta kirayi taron kasashen larabawa a kan makomar falasdino ma'aikatar harkokin wajen kasar masar ta sanar da kiran taron ƙasashen larabawa a ƙarshen wannan wata na fabrairu da ake ciki domin tattauna batun tilasta falasinawayin hijira daga gaza a ƙarƙashin shirin da amurka da isra'ila suke son aiwatarwa da safiyar yau lahadi ne dai ma'aikatar harkokin wajen ta masar ta bayyana cewa za ta karbi bakuncin taron kungiyar kasashen larabawa a ranar bakwai ga watan nan na fabrairu domin tattauna sabbin batutuwa da suka taso dangane da falasɗinu har ila yau sanarwar ta ce masar ɗin ta yi wannan gayyatar ne bayan tattaunawa da ƙasar bahrain wacce a halin yanzu take rike da kambin shugabancin kungiyar ta ƙasashen larabawa hakanan kuma tuntubar babban shirkwatar kungiyar bugu da ƙari masar ɗin ta sanar da cewa ta tuntubi sauran ƙasashen larabawa da kuma gwamnatin falasɗino domin tattauna batutuwa masu hatsari da suka bijiro a kan falasɗino a gefe ɗaya masar ɗin ta sanar da cewa ministanta na harkokin waje badar abdul'atsi ya nufi ƙasar amurka domin tattauna da shugabanninta. shirin yin wannan taron na ƙungiyar ƙasashen laraba dai ya zo ne bayan wani furuci da shugaban ƙasa amurka ya yi na ganin Falasinawa sun yi hijira daga gaza zuwa ƙasashen masar da jordan da sauran wasu ƙasashe na duniya donald trump na amurka ya bayyana aniyarsa ta yin manyan gine-gine na kasuwanci a cikin zirin gaza bayan ficewar Falasinawan, sannan kuma da yadda amurkan za ta karbi ikon yankin gaza daga haramtacciyar ƙasar isra'ila tuni dai shugaban na kasar amurka ya fara fuskantar suka daga bangarori da cibiyoyi daban-daban na duniya to kuna sauraron waɗannan labaru ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran ƙungiyar oic ta ƙasashen musulmi ita ma ta yi allah wadai da furucin shugaban ƙasar amurka kan gaza ƙungiyar ƙasashen musulmin oic ta fitar da bayani da a ciki ta yi tur da maganganun shugaban ƙasar amurka donald trump akan fitar da mutanen gaza zuwa wasu ƙasashe ƙungiyar ta oic ta bayyana cewa maganganun na shugaban ƙasar amurka suna a matsayin goyon bayan 'yan mamaya ne masu mulkin mallaka da suke kwace ƙasar falasɗinu da hakan yake a matsayin take dokokin ƙasa da ƙasa da kuma ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya da suka hada da ƙudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniyar mai lamba ta 2,334 hakanan kuma bayanin na kungiyar kasashen musulmin ya ce abinda trump ya furta zai iya hana zaman lafiya wanzuwa a cikin wannan yankin wani sashe na bayanin kungiyar musulmin ya ce kin amincewa da wani yunkuri na sauya tsarin iyaka da mutanen palestino tare da yin kira da tsagaita wutar yaƙi mai ɗorewa hakanan kuma ƙungiyar ta kasashen musulmi ta nuna cikakken goyon bayanta ga hukumar agaji ta falasɗinawa urwa wacce isra'ila da amurka suka haramta yin aiki da ita to ƙarshen labarin duniyar kenan thank you To ma sauraro bayan da aka gama jin labaran duniya yanzu kuma sai a gaya zama domin a ji sauran shirye-shiryen da muke ɗauke da su da suka hada da shirin nan na ko kun san wanda ya saba kawo muku wasu daga cikin abubuwan da suka faru a tsawon tarihi a duniya muna kuma ɗauke da shirin nan na duniyar mu a yau daga shi ne kuma sai shirin nan na muryoyin ma sauraro wanda kuke aiko da wasu sakonnin ku akan batutuwa mabanta da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan shirye-shiryen ɗaya bayan ɗaya kuma da su muke ban kwana da ku. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Lahadi tara ga watan Fabrairu shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma ga watan sha'aban na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 46 sa gabata a rana irin ta yau kwanaki biyu kafin samun nasarar jin juhalin musulunci a iran jama'a suka mamaye wurare daban-daban a cikin birnin tehran musamman ma wurare na gwamnatin sarki sha a manyan biranen kasar yayin da kuma jami'an tsaro suka yi ta aje makamansu suna shiga cikin wurare na jama'a domin tabbatar da cewa su ma sun bi ra'ayi na jama'a wurin tabbatar da tsari na adalci da kuma kawo ƙarshen mulkin gwamnatin sarki sha ta kama karya da mulki na mulukiya wannan shine babban abin da ya baiwa al'ummar ƙasar iran kwarin gwiwa wajen tabbatar da cewa gwamnatin sarki sha ta riga ta kawo ƙarshe. masu wurare ko kusan cewa shekaru 33 da sa gabata a rana irin ta yau tara ga watan fabrairun shekara ta 1992 bayan nasarar da jam'iyyar masu kishin addinin musulunci ta kasar algeria wato islamic salvation front ta samu a zaben majalisar dokokin kasar sojan kasar ta algeria suka kwaci iko da kasar baki daya sannan kuma suka ba da sanarwar ba da sakamakon zaɓe tabbatar da cewa an bata sakamakon zaben da rashin ingancinsa wannan matakin da sojoji na kasar algeria suka ɗauka ya zama masomin zubar da jini a kasar wanda kuma wannan yanayi ya kwashe tsawon shekaru masu yawa ana fama da shi an dai gudanar da zaben majalisar dokokin ƙasar algeria ne a cikin watan disamban shekara ta 1991 masu saurare kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan fabrairun shekara ta 1984 yuri andropa shugaban tarayyar soviet ya rasu an haifi yuri fitaccen dan siyasa na tarayyar soviet ranar 15 ga watan yuni shekara ta 1914 ya shiga harkokin siyasa tun yana karami sannan kuma ya shiga jam'iyyar gurguzu ta soviet an nada shi a matsayin shugaban ofishi na jikadancin tarayyar soviet a hungary a shekara ta 1953 kuma a lokacin da sojan tarayyar soviet suka mame kasar hungary a shekarar 1956 ya jagoranci mamir da sojojin soviet din suka yi wa kasar da kuma murkushe masu neman sauyi a kasar ta hungary an nada andropa shugaban hukumar leƙen asiri ta tarayyar soviet kgb shekara ta bakwai mukamin da ya shafe kimanin shekaru goma sha biyar yana riƙe da shi har zuwa rasuwar shugaban tarayyar soviet na lokacin wato leonid brezhnev a shekara ta 1982 watanni bakwai bayan mutuwar ben zeb a naɗa andropa babban sakatare janar na jam'iyyar kwamitanci ta soviet matsayi mafi girma a ƙasar kuma ya riƙe mukami na tsawon watanni goma sha biyar har zuwa rasuwarsa a lokacin mulkinsa an yi ta kai ruwa rana dangane da batun makamai da kasashen duniya suke mallaka musamman dai manyan kasashe kuma samar da makaman nukiliya ya zama wani bangare na ajandar manyan kasashe guda biyu sannan kuma ya yi fama da ciwo na koda da ciwon shiga a ƙarshe da ya rasu a birnin moscow a ranar 9 ga watan fabrairun shekara ta hudu yana da shekaru saba'in a duniya bayan shafe watanni baya halarta tarika na jam'iyyarsa da ƙarshe ma ta kai gaba ya bayyana a tsakanin jama'a masu saurare ko cewa shekaru goma sha uku da suka gabata a ranar irin ta yau tara ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu da goma sha biyu john hick wani fitaccen masanin falsafa addini da kuma tauhidi na birtaniya su an haife shi a cikin shekara ta alif ɗaya tara da ashirin da biyu a yorkshire a ingila sannan kuma ya fara karatun shari'a a jami'ar hall sannan kuma bayan kammala karatu na soji ya tafi jami'ar edinburgh sannan kuma ya karanta falsafa a lokacin da yake ci gaba da gudanar da al'amuransa na siyasa sannan kuma ya samu digiri na uku a fannin falsafa daga jami'ar oxford da hague sannan kuma ya auri john hazel borsa a shekara ta 1953 shekara ta 1967 aka naɗa shi a matsayin farfesa a jami'ar birmingham sannan kuma shekara ta 1982 an naɗa shi cikakken farfesa a makarantar calamont sannan kuma ya zama babban mamba na Quartus a Birtaniya a cikin shekara ta 2009. A ƙarshe da ya rasu a ranar tara ga watan Fabrairu shekara 2012 a Birmingham. John Hick wanda wasu suke ganin shi a matsayin fitaccen malamin falsafar addini a wannan zamani ya bar muhimman ayyuka a fagagen falsafar addini da kuma rubuce-rubuce da ya yi a bangaren tauhidi da aƙida ta kiristanci. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 69 da suka gabata a rana irin ta yau 21 ga watan Bahman shekara ta 1334 bayan hijira shamsiya Abbas Iqbal Ashtiyani masanin bincike ko marubuci masanin ilimin falsafa kuma masanin tarihi dan kasar Iran ya rasu an haife shi a shekara ta 1275 bayan hijira shamsiya kuma bayan kammala karatunsa na farko a kasar Iran ya sami digiri na farko a jami'ar sabon da ke kasar faransa a shekara ta 1304 bayan hijira sannan kuma ya dawo kasar iran ya ci gaba da koyarwa a jami'ar tehran daga cikin mahimman ayyukansa wanda ya na rubuce-rubuce a kasar ta iran dai har da buga mujallar yadigar da kuma shigar da kasidu masu ra'ayi na rikau da rudanin al'umma a kasar iran a zamanin gwamnatin sarki sha har ila yau ya rubuta wasu littafai ɗin waɗanda suke bayani akan tarihin iran da kuma abubuwan da suka wakana a cikin tarihi na kasar tun tsawon dubban shekaru da kuma abubuwan da suka wakana a lokacin da musulunci ya shigo cikin kasar farisa da kuma yaƙe-yaƙen da aka yi a tsakanin iraniyawa da daular magol masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba ka muku a suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa to a yau za mu dubi ne akan siyasar waje da faransa ta shata wa kanta amma akan nahiyar afirka kadai musamman ma dai a yammacin nahiyar da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. jawabin da shugaban ƙasar faransa yi a lokacin da ya tara jami'an diflomasiyar kasar kamar da ka saba a kowace shekara a ranar 8 ga watan janairu ya yi magana akan makomar kasar da kuma siyasata kan nahiyar afirka abu ne mai matukar muhimmanci abubuwan da ya bujiro da su kuma tare da cewa a gaban jami'an diflomasiyar ƙasar ta sayo nan jawabin amma jawabin babu diflomasiya a cikinsa ko kaɗan shugaban na faransa dai ya kara cewa ƙasarsa tana samun koma baya a siyasar ta a nahiyar afirka abin da ya faɗi shine cewa muna sake tsara zaman sojojinmu ne a cikin wannan nahiyar ya kuma ci, rufe sansanonin sojan ƙasar ta faransa da aka yi an yi shi ne bisa yarjejeniya da shugabannin nahiyar ta afirka amma faransa ta ba wa shugabannin afirkan damar su sanar da haka hakanan kuma shugaban faransa ya faɗa wa jami'an diflomasiyar ƙasar tasa cewa faransa tana bakin cikin cewa shugabannin nahiyar afirka ba su yi wa ƙasarsa godiya ba alhali ta yi musu hidima mai yawa sai dai kuma ba a je ko ina ba shugabannin nahiyar afirka suka fara mayar da martani akan wannan jawabin na shugaban ƙasar faransa daya bayan ɗaya daga cikin waɗannan shugabannin daga ƙasar senegal mali da chadi duk sun mai masa da martani kai tsaye suka tunasar da ci cewa ya koma baya gani zuwa lokacin yakin duniya na biyu faransa ce ya kamata ta yi wa afirka guda idan zai yi waiwaye domin kuwa su mutanen afirka musamman sojojin kasashen afirka su ne suka kori sojojin hitler daga paris da sauran garuruwan faransa da suka shiga hannun jamusawa 'yan nazi to ba don wancan taimakon da su sojojin na afirka suka yi faransa ba to da faransa ba ta fita daga ƙarƙashin mamayar da jamusawa 'yan nazi suka yi mata ba To wata fuska ta wancan zancen na shugaban ƙasar faransa tana ɗauke ne da barazana akan amfani da ƙarfi wannan shine abin da yake kunshe a cikin faɗinsa cewa ba domin sojojin faransa ba wai da shugabannin afirka ba su samu damar zama akan kujerar mulki ba wannan ba zance ne na diplomasiya ba ko kaɗan da aka yi shi a wurin taron diplomasiya yana son cewa ne kamar yadda a baya faransa ta ɗora wasu cikin shugabannin afirka akan kujerar mulki to tana da wannan ƙarfin da za ta iya sauke su daga waɗannan irin kujerun don ce irin wannan na jin fifiko daga bakin macron yana cin karo da sabuwar siyasar da ya cewa ƙasarsa tana son shimfiɗa ta a cikin wannan nahiya ta afirka ya yi wancan jawabi ne kuwa a wani shahararren jawabi a jami'ar wagadugu ta ƙasar burkina faso wanda har aka ɗauki wannan jawabin a matsayin cewa raba hannun riga ne da macron ya yi da kakaf tarihin faransa a baya a cikin nahiyar afirka an bai wancan jawabin sunan jawabin wagadugu wanda ya nuna cewa shi da siyasar da zai ci gaba da amfani da ita za ta sha bamban da wacce faransa ta yi amfani da ita a tsawon lokacin mulkin mallaka to haka nan kuma wannan jawabin da ya yi a ranar 8 ga watan janairun yana cin karo da wani jawabi da taɓa yi a baya a shekara ta 2022 wanda manufarsa kamar yadda ya ce ita ce gina wato wata sabuwar alaƙa da ka'idoji sabbi a tsakanin afirka da faransa ba tare da jin fifiko ba duk a ranar takwas ga watan janairu ya sa waɗancan jaban da ƙa'idojin da ya shata a ƙarƙashin kafarsa ya take su ta bari mu dubi zuwa baya domin ganin cewa wace irin yarjejeniya ce aka kulla tsakanin faransa da afirka ko kuma a ce faransa ɗan fara wa ƙasashen afirka a wancan lokacin da suka zama wata siyasa sace ta waje a kan kasashen nahiyar to jim kaɗan bayan yanci na zahiri da kasashen afirka suka samu waɗanda suke ƙarƙashin faransa kenan an ƙulla wasu jenoyi tsakanin faransa da kuma ƙasashen da cewa mulkin mallaka a yammacin afirka musamman ya ne na sirri da sai daga baya aka fito da su ta hanyar wasu tsofaffin jami'an sojan faransa sannan aka san abin da ke kunshi a cikin waɗannan yarjejeniyar. na farko kasashen afirka za su bai faransa damar kafa sansanonta na soja a cikin kasashen nasu ba tare da majalisun waɗannan kasashen sun amince ba wato duk wanda yake shugaban ƙasa shine zai yanke kai tsaye cewa faransa ta gina ta inda take so a faɗin ƙasarsa kuma waɗannan sansanonin in aka gina su za su zama tamkar ƙasa faransa ce wato kamar yadda ake ɗaukar ofishin jakadanci a matsayin cewa wani sashi na ƙasar take da shi to haka faransa ta baiwa sansanin na soja wannan hurumi. gwamnatocin kasashen da ake da waɗannan sansanonin ba su da hurumin tsoma baki a cikinsu ko kuma su san me ke faruwa a cikin ba su da ikon sanin abin da ake yi a cikin waɗannan sansanonin ko kuma adadin sojojin da ta faransa ta girke a cikinsu wannan ya sa waɗannan sansanonin na faransa suka zama wasu manyan cibiyoyi ne na leƙen asiri a duk inda ta kafa su na gaba kuma shine faransa suna da haƙƙin amfani da sararin samaniyar waɗannan ƙasashen a duk lokacin da ta bukaci haka ba kuma sai ta sanar da gwamnatocin waɗannan ƙasashen ba sai dai kawai ga jiraginta suna shawagi a sama su nufi inda suke so na gaba shine za a rika yi wa sojojin afirka horo a can cikin faransa ne wato wannan ƙasashen da faransa ta mulkin mallaka babu inda za su nufa domin samun horo sai faransa a can za su yi karatu na soja kuma su ne za su biya kudaden da faransan ta yanka ta ce su ne wato ladan wannan horon da aka basu na gaba shine dole kasashen na afirka su rika sanar da faransa cewa sun kulla wata alaka da wasu kasashe na daban ta fuskar soja ba ita ba ko kuma sun kulla wata jejeniya ta fuskar soja da tsaro da waɗannan kasashen dole ne faransa ta san me ake ciki na gaba idan faransa tana fuskantar barazana daga kasashen waje to dole ne waɗannan kasashen na afirka su kai mata ɗauki su aike da sojojinsu domin su ta yaƙi kuma ita ma faransan tana da haƙƙin ta kare 'yan ƙasarta da aka cutar da su a cikin waɗannan ƙasashen kuma za ta iya kare waɗannan ƙasashen idan na fuskantar matsala ko kuma hari daga waje. waɗannan yajenoyi na sirri a tsakanin faransa da ƙasashen afirka da ce mulkin mallaka tare kuma da wasu wato yarjinoyin na daban da suka shafi fuskar tattalin arziki su ne ƙashin bayan siyasa faransa a nahiyar afirka shine ake kira da france afrique charles de gaulle wanda faransa suke ɗauka a matsayin gwarzo kuma babban jarumi da tabbas ya yi musu aiki shine jagoranci jamhuriya ta biyar shine kuma ya shata waɗannan siyasoshin na ƙasarsa a kan ƙasashen afirka da za a danne su babbar manufar waccan siyasa ko ita ce tabbatar da cewa faransa ta ci gaba da zama na lokaci mai tsawo a cikin nahiyar afirka daga cikin waɗanda suka halarci wato shata waɗannan siyasar da ya junoyin na faransa akan afirka da akwai jack poco wanda aikinsa shine ba da shawara ga shugaba da gol akan sha'an nahiyar afirka shine kuma ya ci gaba da aiwatar da siyasar ta faransa a cikin nahiyar afirka tun daga shekara ta 1958 har zuwa shekara ta 1997 da ya mutu tabbas wacce yarjejeniyar da aka gina siyasar faransa a kanta a kan afirka an yi ta ne domin kare manufofin faransa ita kadai ba tare da la'akari da manufofin al'umman afirka ba an waye gari faransa ɗauka cewa duk wani shugaban ƙasa na afirka wanda yake kare mata waɗannan manufofin to yana a matsayin cewa shi ma maslahatta ne don haka ba shi kariya ta kowace fuska ya zama wajibi a gare ta da yana fuskantar matsala za ta taimaka masa duk abin da yake so wato matsalar mulki kenan domin ganin cewa ya ci gaba da zama a kan kargar mulki shi kuma ya ci gaba da aiwatar da siyasa ta da bata kariya domin kara wannan maslaha babu wani karfi da faransa ba ta yi amfani da shi ba a cikin nahiyar afirka waɗannan sansanonin sojan nata suke cikin ƙasashe daban-daban sun takarwa wajen kifar da gwamnatoci da dura wasu shugabanni bisa dacewa da maslaha da manufofin ita kanta faransa to ma saurare za mu da sa'aya a nan da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku za shafin mu na intanet da www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa 12:00 na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da uku. 506 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. jama'a masu sauraron sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran barkan da haka da kuma sake haɗuwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri na dai wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da ke cin muku to a kwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu To da yake muna ƙarshen mako lokaci ne da muke warewa domin ba ku dama da isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. To ga malami na farko a kan faifai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen nabi na BOH barkamu da warhaka mai magana Lawali daga Niyami a jamhuriyar Nijar. Kasanto muna karshen mako wanda lokaci ne da kuke ba mu dama mu mika gaisuwa da fatan alkhairi ga yan wada da amina arziki da suke a faɗin duniya Sau daga farko dai yana gaida dukkanin ma'aikatan wannan sashen mai albarka musamman manajan wannan shiri malam hassan barka tare da salihu abdullahi da dai ma'aikatan boh baki daya idan na komo nan garin niyami akwai malam musa hamma akwai malam musa adamu akwai kuma malam abubakar hamma da yake a garin dirku akwai lawa abbali da yake garin agadez akwai alkasum akwai muhammadu dambare bari shugaba na fada mazajen daga akwai kuma tsoho mai albarka akwai alhaji amman tare da dai sauran yan baki da yana musu gaisuwa da fata alkhairi da dukkanin mambobinmu na kungiyar masu kira da saurari da suke fadin duniya ko ina tun daga najeriya nijar ina musu barka da karshen mako allah ya sa za a yi hutun karshen mako lafiya tashi lafiya sashi hausa na biyu Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran. Dubban gaiso mu gare ku mazan ku da matan ku musamman babban jagora Hassan Barka da fatan kana cikin koshin lafiya. Ina miƙa sakon gaisuwa ta ga ilahirin alihin al'umman jamhuriyar Nijar, 'yan Najeriya kamar Chadi, Benin to duk al'ummar da Afirka musamman 'yan gwagwarmaya ina musu fata alkhairi da fatan kowa na cikin koshin lafiya da fatan Ubangiji Allah dukkan masu yi mana zagon ƙasa a ƙasashenmu na musulman duniya fatan ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen su munafukai kuma masu yi mana zagon ƙasa da tare da taimakon kafirai masu makiya musulunci ubangiji Allah ya kaskanta su ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen su Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kin jihar Neja nan ba amurka matasan Afirka reshen jihar Neja muna muku godiya da fata alkhairi ma'aikatan gidan da jamhuriyar musulunci ta Iraq masha Allah Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Ran Radio na Musulunci. suna na murtala magini wanda nake nan da gwami jihar maradin jamhuriyar niger ke eh, ma'aikatan gidan radiyon iran ina muku fatan alheri ina gaishe ku musamman hassan barka mai gabatar da shirin sai eh, alkasan baba wanda yake agadas sai eh, ibrahim gadan kaya wanda yake birnin kwankwarandam na jihar maradi sai ibrahim shushana wanda yake garin kasage sai samun haske dan matan limanci sai malam kabiru da ke makarantar malam abba sai eh, amin ladan wanda ya fi rijiyar jimakau sai eh, abdullahi abdullahi rijiyar garin dan damu ina gaishe shi ina gaida dukkanin a radin ina gaishe ga dukkanin ma'aikatan ku ina gaida ku akwai samun haske dan matan limanci akwai kabiru sali abdullahi yaro tela wanda yake dan mala shi ma ina gaishe shi sai suleiman wanda yake a kasar libya wanda yake sallan bille ma ina sauraron mu ina gada dukkanin masu sauraron wannan radio na albarka kina gaishe ku ta lahiya sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran sunana sanusi maɗaɗai da magaram da ganin jamhuriyar nijar to a yau na sallamo filin nan ne ɗauke da sakonnin gaishe-gaishe zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki da farko isuhu makeri madattai sai usaini su targawan kwalliya yakuba mai aski ba da raka ta tasiri unguwar tudu da magaram ba kuma zamanta da mamman sani cin wazza ba sai ba baya gambo tumniya da magaram akwai dozman taksi moto sai rabon mai aski akwai usman dan fodiyo layin dangana akwai sani ta'u alaska tsatsin burin sai usman mai dala bausheri ba kuma zamanta da uda mamadu ujat kori ba har ma da ibrahim haruna mai anguwa bangirawa a tawa akwai mamman duniya a washe sai ibrahim shaina da ke garin kasagi a jihar maradi akwai alhaji amman tari da ke can a birnin yamai ba kuma zamanta da alkasun baban neman tsahar da ke a jihar agaris ba akwai city tayar a can agaris din sai iliyasu yakuba jigawa a kwanan ciki ibrahim rugar malam shagari ba kuma zamanta da shugaba iliya mai kanti da shayi da ke garkin daura a tarayyar najeriya ba ina fatan kafatanin su sun ji suna cikin koshin lafiya mai gaishe da su sanusi maɗattai da magaram Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon jamhuriyar musulunci da ke Iran da harkar sunana Malam Kabiru da ke maradi don gulbi kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar mamba na masu kira da sauraron radiyo na Afirka reshen jihar Maradi. Malam Hassan Barka kana ba mu dama muna gaida yan uwa da amina arziki a wannan rana da harko ina gaida ka da ma'aikatan do da ma'aikatan abin da ya sha gidan radiyo iran baki daya na dawo nan maradi ba na mai cewa da sarkin aiki na kasa eh, kun ba da cewa da kwankwaran dam da kuma adam haraka da ke tasawa da ibrahim da ke garin kasaki da ali bankula na kuma zanzar ba na cewa da kabiru sile duzman taksiman mai gyaran salula babbar tasha eh, isuf madattai da kuma in na koma agadas uga kwata-kwata alkasin baba ahar sai in koma niyame kuma in gaida mamar dan bare bari da kuma tsoho mai albarka president na masu kira da saurari da kuma malama ramatu da ke bayan ruwa na koma najeriya abdulmumani mataimaki na shugaba baki daya ba na mancewa kuma da eh, gwani da ke kano da kuma ibrahim mai wankin hula da sauran duka mamburori na ghana gambia senegal najeriya baki daya ina gaida kowa da kowa mai magana malam kabiru da ke nan mara dan kusa da makarantar malam abba mamba na masu kira da sauraron radio na afirka reshen jihar maraɗi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Mure masu sauraron radiyon ƙasar Iran. To da farko suna na Sani Dawo a Alaska tsatsun burum a cikin jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Duba muna ƙarshen mako gaisuwar farko zuwa gare ka kai mai gabatar da wanga shiri. Akwai abokina Abdulaziz da ya kake da namu da dama ya da magaram. Kabiru Sula bakin Transa da magaram Usman Mai Dala shiri. Uda Mamadu tun daga na Hajjat Kuri Lawali Luwaye tun daga na Matsin Kai zakariya salihu gidan rushi zuwa gare ka kabiru yankin maradi zuwa gare ga dozuman taksi moto akwai alkasin baba tun daga nan yankin agadas akwai ibrahim mai wanki hula akwai iliya mai shayi garkin daura akwai kwamarar iliyasu digawa akwai eh, tsoho mai albarka mama muramatu malama fatima sani tun daga nan har yankin adamawa da dukkan wanda suke cikin wanga gida mai tarin albarka da wanda suka ji mu sunansu da wanda ba su ji ba ma mu haɗa fatan alkhairi sani da walaska tsatsun burum. salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu ta har musulunci suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura hakikan wa gara nan da kuke ba mu dama muka ga da yan uwa da muna arziki da dama haka ma ina gada abokan tsoho mai albarka wanda yake yame akwai gadon kaya dan warhu akwai sanusi madatte akwai isu madatte ba zan manta da ibrahim mai wankin gula da yake a ba akwai akwai alhaji gali telan matasa a nan kuntare ilalla nigeria akwai aliza maken da arab rojan akwai yakubu wanda yake bauchi akwai Eh, yahaya danno azare ba zan manta da zane da alife tifuwa wanda yake mijik akwai baban mamman wanda yake nan bande akwai shugaba a madambaran gamba wanda yake magariya akwai alhaji dan gamba mai atamfa wanda yake guma akwai mamman shehu shaf je garda ne wanda yake na rumfa wani hawa juju nan da magaran akwai eh, abdulsalamu cica mai gyaran motuna ne wanda yake nan rumfa hawa juju da magaran Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa muryar Jamhuriyar Musulunci Radio Tehran. Ina wani barkanmu da yau barkanmu da haka barkanmu da sake saduwa a daidai wani lokacin da fatan kowa na lafiya. Sunana Umar Abubakar daga Zaria, Kaduna Sitan Najeriya, PRO na kungiyar Moggal Fulbe na jihar Kaduna. Ina mu kowa da kowa fata alkari Malam Hassan Barka gaisuwa ta musamman a gare ka da kai da sauran ma'aikatan sashen hausa rediyo tehran ina mu kowa da kowa fata alkhairi membobi ga baki ɗaya membobinmu na nijar Najeriya a duk inda kuke dai masu sauraro masu sauraro Radio Tehran ina muku da kwafa ta alkari ba tare da na kama kama suna ba ina muku kwafa ta alkari Malam Hassan barka muna godiya ubangiji Allah kara daukaka don nan damar da kuke bamu Allah kara daukaka Allah ka shige mu na gaba na gode sunan Umar Abubakar daga Zaria Kaduna City Najeriya PRO na kungiyar Magal Fulbe na jihar Kaduna Bissalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci Iran mana muku fatan alkhairi mun zo hilin karshen mako da kuke bamu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki na kasashen Afirka baki daya Hassan Barka ina maka fatan alkhairi da kai da abokan aikin ka na gidan Rado Iran mai tarin albarka. E da farko ina gaida ka kai kan Hassan Barka da kai da iyalanka da fatan kuma ya gari a lafiya. Akwai shugaba Iliya mai kanti da shayi wanda yake garkin daura a Najeriya. Akwai Muhammadu Dan Bare Bari wanda yake babban birnin Yamai. Akwai tsoho Isa mai albarka wanda yake babban birnin Yamai. Akwai Abdulhamid Muhammad wanda yake a Zamfara City. Akwai Alkasan shugaba na masu kira da saurare wanda yake a birnin agadas akwai alkasin ma'azu wanda yake a nan birnin agadas akwai alhaji hassan alhaji umar wanda yake a nan garin da magana akwai malam kabiru na makarantar malam abba akwai malam samun haske dan mata limanci akwai eh, ibrahim gadon kaya dan wata wanda yake garin kwankwaran dam akwai murtala magini wanda yake a nan garin Dangwami. da alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Sunana Usman Maidala, Osheri a jihar da Mazaram. cikin Jamhuriyar ta Nijar daga da wannan rana ta Juma'a da ake ba mu dama muke isa da sakon gaisuwa mu kamar haka da farko dai ina dauke da gaisuwa ta mai gabatar da shirin Hassan Barka ba zaman ta da abokina Sani Tango a Lassar Hassan Bazan Muhammad Lawal Tangoro Ongwatu yaro bin garin Malam ba zaman ta da Lawali da ga masu kai Udu Mamadu da Kori akwai kuma mai asibi Barara Kasu Isuma da Sai Isuma da Sai dukkanin a garin da magaram zan manta da kwamara ahmed bajefa kwamara ilyas yakubu digawa eh, umar ari da badam adabu mai kwamfuta mai yamma mai shiyar sarakuna Eh, akwai eh, abokina kuma eh, gidan kai ba zamanta da shi ba daga nan garin maradi ina gaida kuma ibrahim da wankin wula daga nan tarayyar najeriya ya ta zuwa nufin abdullahi da ke garin jiga william da ke garin daura ba zamanta da muhammadu dambare garin birnin ya mai gudu mamadu da tori akwai shugaban masu kira da sauraro alkasim wanda ke jihar agadas da dukkanin mambobin shi akwai masala mt na siranes daga nan halbar birnin ya mai ba zamanta da dan matan kullaram ina mai fatan alkari mai ganin mutuncin manya daga nan har birnin maradi ina da kuma eh, abokan dai kuma su kire da turaro dai idan eh, ina musu fata alkhairi akwai balarabi mai wake garin girgir da ƙarshe rage cewa suna na usman mai dala bushiri a jihar da makaram cikin jamhuriyar ta nijar a tashi lafiya murya jamhuriyar musulunci ta iran sashen hausa na gidan radon jamhuriyar musulunci tehran mai magana sauna suke dan mutan limanci birnin ɗin jamhuriyar nijar dangance da dama ta karshen mako garin jiga wajen ne gaske gaske daura ba zama ta da muhammadu dan bare garin birnin ya mai gudu mamadu da tori akwai shugaban masu kira da sauraro alkasim wanda yake jihar agadas da dukkanin mambobin shi akwai masala mt na siranes daga nan halbar birnin ya mai ba zama ta da dan mutan kullaram ina mai fatan alkari. mai ganin mutuncin manya daga nan har birnin maradi ina kai da kuma eh, abokan dai kuma su kire da sauraro dai idan ma ina musu fata alkhairi akwai larabi mai wake garin girgir da ƙarshe rage cewa suna na usman mai dala abu shari a jihar da makaram cikin jamhuriyar ta nijar a tashi lafiya a murya jamhuriyar musulunci ta iran sashen hausa na gidan radon jamhuriyar musulunci ta iran mai magana na suke dan mutan limanci wani jamhuriyar nijar dangance da dama ta ƙarshen mako na mu gaida yan uwa da abokan arziki a madadin haka ina gaida kasan barka da dukkan ahalan da abokan aikin ka ina ma kowa fata alheri bayan wannan ina gaida hassan barka da dukkan iyalin gidanka da dukkan ma'aikata na radio tehran na musulunci a ƙasa baki daya a duniya baki daya abdullahi tela yaro mai gajin mujancin ma yara dan malam ina maka fata alheri ibrahim shuwa daga nan kasagi alheri ala kai maka ila mai kanti da shayi dankin igalkin ina maka fata alheri ibrahim mai yanke hula a nan mai gode a fatar zuwa gare ka alhassan gabu mai cajin waya da ke nan samun mashi da mai banda salisu mai gyara garin male dana ali mai gyara radio da wata da zuwa garin ka nan eh, haɗi da wata da garin malam sule a garin haɗi na mashi fata da yari sai raba mai gyaran sulula da ke nan a tare da su salisu gyaran salula eh, da ke nan garin male da wata da zuwa gasu a samun mashi sai magaji mai tsoron mai banda usai mai gwada mai banda da isa mai gari a garin tanko alheri alakai maka mati shuwaye ma'aikaci da radio ne a aiki alheri alakai maka sannan su biya mara arzin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio iran a kai tsaye kuna tare da abdulaziz malam nafi'u wanda ake ce ma firizi daga birnin da magaran a jamhuriyar nijar duk ƙarshen mako bisa damar da kuke bamu muke gaida yan uwa da abinnan arziki malam hassan barka ba zai wata wata ba ina gaida ka tare da abokan aikin ka gabaki ɗaya maza da mata akwai aboki na sanda'u alaska daga nan hatsatsin burin ina gaida shi dozman takasimoto shugaba na masu kira da sauraron sauraron rediyo na afirka a birnin da magaram akwai alkasim ahar a birnin agadas shi ma shugaba ne na masu kira da sauraron rediyo na afirka gabaki daya da mataimakin shi abdulmumin waziri ina gaida abokina tasiu unguwar tudu baba ya gambo tumniya akwai mamman sani dauda cin ina gaida shi yakuba mai aski ba da raka da fatan yana da cikin koshin lahiya shugaba rabe mai as ina jinjina ma 'yan garin unguwa dan uwa ga baki ɗayansu 'yan garin yarda da fatan su ma suna nan cikin koshin lafiya Assalamu alaikum rediyon Tehran rediyon Musulunci mai magana malama Ramatu isa daga nan babban birnin Yamai jamhuriyar Nijar an koma gida birnin Kantagar Hanga. ina gaida babana tsoho mai albarka nan babban birnin yamai ina gaida mai yaƙi abokin tsoho mai albarka nan garin hilingi ina gaida kanwata maryama kwadiba ina gaida eh, Muhammadu ɗan Bare-bari nan babban birnin ya mai mamba na masu kira da saurare na rediyon Iran na rediyon duniya duka gaba ɗaya. mai magana malama ramata isaka daga nan babban birnin yamai jamhuriyar niger mamba ta masu kira da saurare na rediyon ne na duniya ina gaida malam kabiru dan gulbi maradi makarantar malam abba ina gaida maryamu kwadibar ina gaida zainab ta gama da agadas ina gaida ta hassan garba ina hassan barka ina gaida ka gaba dai gaba dai rediyon iran muna daga maka hannu aiki yayi kyau ku ci gaba da faɗakarwar mu da kuke yi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Gidan radiyon Jamhuriyar Musulunci na Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya Dan Wadu daga nan Jamhuriyar Nijar jihar Maradi komin zan ta kwarnaka birnin Kwankwaron take. Mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu saurari riyan jihar Maradi. Malam Hassan barka ina godiya ina maka barka da asuba ina maka fata alkhairi zuwa gari ka amma ranka ka na ga iyalin gidanka baki dai. Akwai kwasanyar da ke can birnin Agadez akwai eh president din namu president din namu da ke can birnin Agadez. ina mashi fata alkhairi zuwa gare shi akwai gaisuwa ta musamman zuwa gare shi amman tari ya mai akwai na muhammad dan bari bari ya mai niger akwai tsubakar mai albarka ya mai akwai ramata isa ka can birnin ya mai akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga mai gida na alhaji korona na angon zare akwai matan gidan shi hajiya aisa hajiya amina hajiya ridau akwai alhaji musa da abili mai naira kowa sha bakwai maradi akwai gaisuwa ta musamman zuwa kabiru sulu usman da ke can da magaran akwai sarar ta kasimu mutu da ke da magaran akwai kabiru president din maradi wajen makarantar malam akwai malam aliban kula birnin maradi akwai jirbi da malam adam sarki aiki na kasa birnin maradi akwai bilu sarki aiki birnin hayar bilu malam adam sarki aiki na kasa birnin maradi akwai Barif shan dan garin gaske akwai Allah tele yaro mai ganin mutuncin mai ya dan malam jihar maradi akwai alhaji muhammadu mai raƙuma da kenan zangon kuhu kasar kwarnaka Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio musulunci radio Iran. Yau jama'a kun ba mu lokaci mu ibada albarkacin baki mun fara da kakin ina Isa Abubakar tsoho mai albarka president na kwamiti na masu kira saurare laifin birnin Yamai. To duk wanda a cikin wanga daki ina gaida kowa da kowa ina gaida kowa da kowa ina gaida kowa da kowa. inda musu barka da ubangiji Allah guda mana wa ya ta jama'a alherin da cikin ta Allah ka ba mu abin barke Allah ka raba mu shi amin dan su annabi Hassan barka ga gaisuwa kanan tare da jama'a amin dan su annabi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen hausa radio jamhuriyar musulunci ta Eh da farko dai suna na Abdullahi Tela yaro mai ganin mutuncin mana daga dan Malam jihar Maradi. Malam Hassan barka mana godiya, mana godiya da kuke ba mu dama mana toho albarkacin bakin mu musamman an yi karshen mako. Eh, zan yi amfani da wannan dama in ita da gaisuwa ta zuwa ga yan uwa da abokan arzika da farko dai gaisuwa ta farko ta faɗa zuwa kai kanka mai gabatar da wannan shiri jagoran wannan gida malam hassan barka ina maka fata na alkhairi da fata an waye ta sai a cikin ƙoshin lafiya injina ta musamman zuwa gare ka kabiru sule tun daga nan har birnin da magarna maka fata na alkhairi fata alkhairi zuwa ga sani da'u alaska tsatsan birnin ta musamman zuwa ga haɗaji mai kwamfuta mai yamma na ta musamman zuwa ga hajiya rajina tun daga nan har ƙasar Saudi Arabia fatan alkhairi zuwa gare ki Fatima Sani nan jihar Adamawa. na ta musamman zuwa ga Reka Tsoho ita mai albarka tun daga nan har babban birnin Yamai na maka fata na alkhairi. To ma sauraron mu da hakan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka na agada suke cewa da ku bisalam a huta lafiya.